Taron da yana zuwa ne a daidai lokacin da fassara yayin amfani da harsuna ke fuskantar kalubale musamman a kafofin labarai na zamani. Yadda aka rinka wa juna ilimi kenan tsakanin mahalarta wannan taro na yini uku da ke gudana a nan Kano, tare da ƙarin haske game da siga da raba-raban fassara da kuma ƙalubalanta. Farfesa Umar Fate da ke zaman jagoran shirya taron ya fayyace abin da ake muradin cimmawa. Taro ne na malaman jami'o'i da kuma masu aiki a gidajen rediyo da talabijin domin a dubi yanayin amfani da harsunanmu na gida a gidajen rediyo da talabijin da kuma na social media din a kasar nan haka kuma mu ga yadda yanayin fassara yake yadda ake fassara labarai daga turanci zuwa hausa da kuma yadda ake fahimtar da jama'a to mu a jami'o'i mun fahimci cewa ya kamata a ce mun inganta yadda ake horar da ɗalibai da za su yi amfani da harsuna na gida musamman mu da muke aikin fannin jarida domin in ka lura za ga muna horar da ɗalibai amma kuma ba ma shigar da gefen harsuna a ciki Dama dai shehunan malamai da ke koyar da kimiyyar harsuna da ƙwararru a kan aikin jarida da fassara sun daɗe suna tsokaci a kan yadda wasu daga cikin ma'aikatan yaɗa labarai ke gurɓata ma'anar kalma ko jimla yayin da suke fassara ta zuwa harshen gida. Farfesa Hafiz Miko ya kasai shi ce shugabantar sashen nazarin koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayar Kano. Akwai matsala wato kamata ya yi duk ɗalibi da yake nazarin aikin sadarwa ko aikin jarida kamata ya yi a ce ya ɗauki wani kwas na harshe domin shi aikin jarida yana da faɗi in mutum yana so ya ƙware a kan aikin jarida ko yana so ya yi aikin fassara a cikin aikin da zai na jarida ko na aikin sadarwa to lallai ya zama dole ya zama ya yi wani kwas na, na harshe musamman ya kamata a ce ya, yi kwas a kan aikin fassara to sai daga alama ƙwararru a fannin nazarin harsuna da na tsangayar aikin jarida da sauran masu ruwa da tsaki sun kama tafarkin magance wannan matsala. To gaskiya daga abin da aka gabatar an buɗe shafi ne kuma dama jami'ar Bayero mun saba da fitar da abin da kusan jami'o'i suke koya don haka muna fatar wannan abu da muka kulla zai ɗore kuma ai da can ma su kansu sashen da ake koyar da aikin jaridar tsangayen mu ɗaya da su daga baya ne aka faɗaɗa da haka za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi ba zai tsaya ga wannan taron ba na tabbatar domin kamar da yanzu jami'o'i da manyan makarantu da suke koyar da hakkin harkin jarida ana ƙoƙarin tsara sabon manhaja na tabbatar za a sako waɗannan al'adu da ɗabi'u da harsunan gida a cikin waɗannan manhaja da za a gyara. Dr. Ibrahim Garba Satitima kenan shugaban cibiyar ƙwararru kan fassara da aikin tafinta ta Najeriya. A gobe Juma'a ne idan Allah ya kai mu ake sa ran kammala wannan taro na yini uku. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.